to wannan dai eh, tushen ya taso ga mata macaya da muke gani suna wahala wajen tallan nono kuma su hito wurare masu nisa wani bi har kilo goma su zo ga gari su ini suna talla wani bi a saida wani bi ba a saida to sai muka kawo wannan fasaha ta shin hida dakunan nono masu aiki da eh, lantarki na rana da ake ce ma solar to wannan sai muka kafa dakunan nono eh, guda dogon duci guda gaya guda doso na mu jaraba mu gani sai an an kai katari wannan aiki da ya biya kwalliya ta biya kudin sabuni sosai wannan aiki kama mun sa masu motuna da aka ce ma kabu-kabu su suke zuwa rugage suna sayo nono sai su sayo litirin dala ɗari can cikin rugage in cikin su duk wanda ya kawo litir nono guda shina da dala ashirin ko wani litir to su matasan kaga ya zama musu kama sun an samu aikin yi kenan to in sun kawo shi nan in an sarrafa an gyara an yi komi an maida shi a ko an maida shi an sarrafa ko fromage ko wani abu can daban sai mu sai da litirin shika kaga kenan kowane yana samun riba cikin wannan tahiya to kaga misali su matan inda sun ka samu eh, ake cewa dala ɗari bisa litir can cikin daji kaga in kana da wani litir hudu ko litir biyar kaga lahiya lau kana iya ka samu ɗari biyar ga ini kenan babu dama to bayan wannan kuma eh, sun samu dama sun zamna suna sa su lakwal yanzu kenan ba sai sun tashi sun je suna nan zamne wuri guda suna kula da yara kenan wannan abu gaskiya ya ba da sakamako ya da abun da muka yi zato wannan sabon salo ya zama abun kwaikwayo zama eh, yanzu kamar wadda ni nuna miki mutane proje da yawa cikin nijar yanzu sun zo sun gane sun ga wannan na dogon dutsen nan kuma sun da shi abun mahimmanci muhimmanci suna na ana nan ana shi da irin shi waɗansu proje daban-daban mu daɗi da muka ji shine e, mu ne da harin mun ka kirkiro wannan fasaha da ake ga shi hida kaga alhamdulillah duk wanda yayi ko ina kai dai insha Allah muna da namu rabo na lada kenan alhamdulillah kuma in an yi dai kaga yana gina jiki sosai dai ana son in an samu wannan sana'a ta nono sana'a ta halal kaga wani abu ne na mai hikima kwarai gaskiya abun da ya yi ya yi kwarai ya da wadda muka zato